Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya da tara da sittin sai kuma kilo dubu ɗaya biyar talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. sai tashar Alpha Radio Kumasi a kusar Ghana. Kuna iya mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Talata sha 18 ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da goma sha 2018 suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamuka wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanan labarai. To sarfil wakilan Taliban sun gana da jama'an Amurka jiya Litinin a yayin da ake matsa lamba a kawo karshen yakin da aka shafe shekaru goma sha bakwai ana gwabzawa Afghanistan. waɗansu rahotanni biyu kan yunkurin rasha na yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar amurka na shekara ta 2016 na ƙara haske inda ya nuna cewa lamarin ya shige yadda aka zata tun farko kana majalisar ɗinkin duniya ta kaɗa kuri'a da ta samu gagarumin goyon baya jiya litinin na amincewa da daftarin da zai inganta matakan da ake ɗauka kan kula da 'yan gudun hijira. To kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ci babbar kotun jihar Filato da ke sauraron karar waɗanda ake zargi da kisan manjo janar Idris Alkali ta bayar da belin wasu daga cikinsu. so yau an yi turancin belin ne a gaban kotu sai alkali ya ce to da suke laifi na uku da na hudu da na biyar ba tukuman kisa bane a kansu ba su za a ba da belin su Yau ranar 18 ga watan Disamba ƙasar Nijar ke cika shekaru 60 da zama jamhuriya. Za mu kawo muku jawabin shugaban ƙasa Isuf Muhammadu. Dans le classement des nations, nous devons toujours euh, les manches retroussées. A cewarsa wajibi ne 'yan kasar su zagine tsaye domin sauya al'amura. Sai kuma Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo mana da shirin tsaka mai wuya, amma da farko sai mun fara shan cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Wakilan Taliban sun gana da jami'an Amurka jiya Litinin a yayin da ake kokarin matsa lamba a kawo ƙarshen yakin da aka shafa shekaru goma sha bakwai ana gwabzawa a Afghanistan. An yi zaman tattaunawar ne da Pakistan ta shirya a dauran larabawa nan da nan ba sami jin ta bakin jami'an da suka shiga tattaunawar ba. manzo na musamman a yunkurin sasanta al'ummar afghanistan zalme khalizad ne ya jagoranci tawagar amurka a tattaunawar da ta hada da manzannin pakistan afghanistan saudiya da daular larabawa mai masaukin baki da kuma kungiyar taliban kamar yadda jami'an pakistan suka shaidawa murya amurka kakakin taliban zabihullah Mujahid ya ce wakilan kungiyar sun tattauna da tawagar Amurka ne kaɗai ba su kuma da niyyar tattaunawa da kowa daga gwamnatin haɗin gwiwa ta Afghanistan da ake kira NUG a takaice. Jami'an Taliban ɗin kuma suka ce duk waɗansu rahotanni da ake yayatawa aka sun haka farfaganda ce kawai. Amurka na zargin waɗansu mutane biyu abokan kasuwancin tsohon mai ba shugaba trump shawarwari kan harkokin tsaro michael flynn da yi wa turkiya kamun kafa a amurka jiya litinin aka fitar da bayanan tuhumar bijan kiya ba amurke dan shekaru 66 da akim altekin dan shekaru 41 dan asalin kasar turkiya a wata kotu da ke birnin alexandria jihar virginia da ke bayan washington an tuhumi mutanen biyu ne da hada baki su keta dokokin kamun kafa na amurka yayin da ake kuma zargin aptekin da yi wa masu bincike na gwamnatin tarayya karya amurka ta yi zargin cewa mutanen sun yi aiki tare da flynn wanda shugaban amurka ya fara zaba a matsayin mai bashi shawarwari kan harkokin tsaro a shekara ta 2017 kafin ya kure shi kasa da wata guda da bashi mukamin amurka ta ce kiyan da atepkin sun haɗa baki da nufin jan ra'ayin 'yan siyasa amurka da kuma sauran jama'a a kan limamin addinin islama fetula gulen wanda shugaban ƙasar turkiya recep tayyip erdogan yake zargi da ƙulla makarkashiyar juyin mulkin da aka yi masa a shekara ta 2016 da bai yi nasara ba yayin da yake gudun hijira na raɗin kansa a nan amurka an biya flynn dala dubu dari biyar ya yi wa turkiya kamun kafa 'yan watanni kafin ya fara aiki a fadar white house waɗansu rahotanni biyu kan yunkurin rasha na yin katsa landan a zaben shugaban ƙasa amurka na shekara ta 2016 sun ƙara haske kan irin zurfin yunkurin da wanda ke nuni da cewa lamarin ya ma shige yadda aka zata tun farko bayanan da jaridar washington post ta fara bugawa ya ce rashawa da ke aiki da wata kungiya da ake kira internet research agency ko kuma ira a takaice ta fara gwada yin katsa katsalandan ta hanyar sada zumunta a kananan zabuka da aka gudana a shekara ta 2009 kafin ta faɗaɗa a zabukan da aka gudana a amurka cikin shekara ta 2013 ta wajen amfani da hanyar sadarwa ta twitter daga nan kungiyar ta shiga amfani da sauran hanyoyin sada zumunta wajen yin farfaganda da suka hada da youtube facebook da kuma instagram wajen yin amfani da jinsi da batutuwa da suka shafi rayuwar yau da kullum kamar 'yancin mallakar bindiga da batun shige da fice da kuma wuce gona da iri aikin ɗan sanda wajen cusa tsatsaguwa da kuma damuwa a zukatan al'umma ƙungiyar ta ira ta kuma ba da ƙarfi kan amurkawa baƙaƙen fata masu kaɗa kuri'a musamman da tallace-tallace a dandalin facebook da instagram da kuma hotunan bidiyo da ta rika dorawa a youtube to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wani sabon rahoto da aka fitar ya nuna cewa hukumomin kasar Kenya suna gallazawa 'yan fafutukar kare muhalli da ke adawa da kafa wani sabon wato sabuwar ma'aikatar makamashi. Rahoton ya fito ne daga kungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch da kuma haɗakar kungiyar kare 'yancin bil'adama ta ƙasar Kenya. Osina Manyawa wani mai bincike ne a kungiyar Human Rights Watch. Speaking up, they do speak up. But then after they speak up, they either face threats, sometimes anonymous Gana ne suna magana. Sai dai bayan sun yi magana ko dai a shiga yi musu barazana wani lokaci kuma a kama su a kulle su waɗansu lokuta a yi masu tambayoyi. Ma'aikatar da aka kiyasta ginawa a kan kuɗi dala miliyan 200 yana jiran wato tana jiran amincewar kotun muhalli ta ƙasar Kenya. wani kamfanin kasar china ne da ake kira china power global zai gina wannan ma'aikata sai dai masu kushewa aikin suna cewa zai lalata muhalli dan gwagwarmaya ishaq abubakar yana aiki da wata cibiya da ake kira safe lamu cibiyar da take fafatakar kare hakkin al'umma ya kuma ce ana sa su gaba sabili da ayyuka da suke gudanarwa. Sasa ikiwa mutatuletea miradi ambayo italeta distraction to natural resources, yace idan za ku kawo mana waɗansu ayyuka da za su lalata albarkatun ƙasarmu za su shafi al'adamu. Yaya kuke tsammani mutane za su iya rayuwa? Saboda haka lokacin da muka tsaya muna bayyana damuwarmu a lokacin ne mukan samu matsaloli. alheri Grace Abdi kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla babbar kotun jihar Filato ta bayar da belin wasu mutane 21 cikin 28 na waɗanda ake zargi da hannu a kisan manjo janar Idris Alkali. Wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji na ɗauke da cikakken bayani a wannan rahoton da ta haɗo mana. Babban kotun jihar Plateau da ke sauraron karar waɗanda ake zargi da hannu wajen kisan wani hafsan soja manjo janar Idris Alkali ta ba da belin mutane 21 daga cikin mutane 28 da aka gurfanar da su a gaban kotun. Mutane 28 da aka gurfanar da su a gaban kotun dai ana tuhumar su ne da laifuka kashi biyar wanda wasu daga cikinsu ake zargin su da haɗin baki a aikata kisa. Aikata kisan rashin ba da bayanai wa hukumomi lokacin da ake aikata laifin yin jerin gwa kwano da neman hana jama'an tsaro binciken inda gangar jikin janar alkali yake. Bayan sauraron bayanai daga lauyoyi masu shigar da kara da masu kare waɗanda ake tuhumar, alkalin kotun mai shari'a Daniel Longji ya ba da belin mutane 21 kan naira miliyan ɗaya su da waɗanda za su tsaya musu yayin da shugaban al'umma zai tantance duk wanda zai karbi belin nasu. Barista Bitrus Fanshak na ɗaya daga lauyoyin da ke zaman kotun. A yanzu da muke magana mutanen da ake shari'a kan su mutane 28 amma a cikin kes din ta kunshi laifuka guda biyar laifi na farko da na biyu su ne akan haɗin baki domin a yi kisa sai na biyu kuma shine tukuman laifin kisa sai na uku kuma shine wanda sun san cewa an akwai laifi da aka yi ba su je sun rubutun ma 'yan sanda ko security ba sai na hudu kuma shine wanda sun yi unlawful assembly Mamma mata din da aka ce sun tare sojoji kar su je su cire ruwa na wannan pond din na sai da biyar kuma shine wanda sun tare hanya sun obstructing sojoji da 'yan jami'an tsaro domin su yi aikin su to a cikin wayannan laifuka guda biyar da ake da shi na farko da na biyu su babba domin punishment na na farko da na biyu shine tuhuman kisa ne dama mutum na same shi ya aikata wannan laifin uku da na hudu da na biyar su ana iya ba da belin su a kowane lokaci so yau an yi turancin belin ne a gaban kotu sai alkali ya ce to da suke laifi na uku da na hudu da na biyar ba su kuma tukuman ba ne a kansu ba su za a iya ba da belin su a kowane lokaci to yau an ba da belin mutane 21 sauran mutane bakwai ne domin laifin kisa da haɗin baki da na kisa na kan wannan mutane bakwai ɗin ne su ma ko da suke an yi argument na beli nasu amma alkali ya ce yana bukatar lokaci don ya duba ya bincike da kyau ya ga ko da iya bada beli ko ba iya ba da beli ba Barista Bitrus Fonshak kenan. Tun farko dai ma'aikatar shari'a ta jihar Plateau ta karɓi ƙarar daga hannun 'yan sanda inda ta kasance mai gabatar da ƙara. A halin da ake ciki dai waɗanda aka ba da belin nasu an sake mai da su gidan yari har sai kotu ta kammala tabbatar da cika sharaɗan da ta gindaya yayin da kotun ta sanya ranar 25 ga watan Janairun shekara mai zuwa don sauraron bayanai kan sauran mutane bakwai ɗin da kuma sauraron bahasi daga sauran shaidu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji, yau 18 ga watan Disamba kasar Nijar ke cika shekaru 60 da zama jamhuriya. Albarkacin zagayowar wannan rana shugaban kasa Isuf Muhammadu ya yi wa 'yan kasar jawabi a jiya inda ya taɓa wasu muhimman batutuwa. Wakilin muryar Amurka a mai Sulaimun Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. matsayin jamhuriyar Nijar a alkalaman kididdigar da hukumar UNDP ke fitarwa a kowace shekara don fayyace yunkurin gwamnatoci akan maganar inganta rayuwar jama'a na daga cikin batutuwan da shugaba Muhammadu Isu ya tabo a wannan jawabi na sallar jamhuriya. Pour améliorer notre rang le classement des nations, nous devons euh, A cewarsa wajibi ne 'yan kasar su zagine tsaye domin sauya al'amura abin da ke buƙatar shashircewar 'yan ƙasa wajen ɗorewar ayyukan hukumomin jamhuriya da ci gaban demokuraɗiyya mafari kenan da ya ce ya dage a kan bukatar ganin an shirya tsarkakakken zaben da ke samun halartar dukkan 'yan ƙasa da nufin kafa tarihi wanne a ƙarƙashin sa gwamnatin farar hula za ta damƙa mulki wa wata zababbiyar gwamnatin da 'yan Nijar suka yi na'am da ita sabili kenan da shugaban ƙasar ta Nijar ya gargaɗi ɓangarorin siyasa masu rinjaye da adawa da 'yan baromu su ci gaba da tattaunawa da juna kamar yadda suka saba yi a ƙarƙashin kwamitin CNDP. Les premiers résultats issus de leur discussion sur le code électoral et le fonctionnement du CNDP sont encourageants. Yana mai cewa sulhun da bangarori suka fara akan maganar kwaskware kundin zaɓe da na tsarin aikin kwamitin CNDP abin yabo ne abin da ka iya kwantar da dukkan wata hayaniyar da ke tsakanin 'yan siyasa domin amfanin jama'ar wannan ƙasa saboda haka na umarci hukumar zaɓe ta ɗauki dukkan matakan da suka dace domin shirya zaɓukan da ke tafe cikin yanayin haske da adalci kuma a kan lokaci. Yaƙi da ta'addanci wani abu ne da ƙasar Nijar ba za ta taɓa gajiyawa da shi ba, in ji shugaba Isuhu. saboda haka ya ce gwamnatinsa za ta bi dukkan hanyoyin da suka dace domin murkushe wannan al'amari da ke ci gaba da salwantar da rayukan kwararen kula da sojoji a nan yana mai nuna damuwa da halin da jama'a ke ciki a yankin difa musamman waɗanda masu tayar da kayar baya ke garkuwa da su a halin yanzu. Oui, shugaba muhammadu isu ya tabbatar da cewa sojojin kasar da haɗin gwiwar takwarorinsu na rundunar haɗin gwiwar cblt za su yi nasara a kan 'yan ta'adda saboda haka nema shugabannin kasashen tafkin chadi suka gudanar da wani taro a injamena a watan nuwamba da abuja a shekaran jiya da zumar kaddamar da wasu sabbin dabarun fatattakar kungiyar boko haram kamar yadda kasashen jason sahel da yake yi wa shugabanci suka dage wajen hada kan kuɗaɗen da ake bukata domin ayyukan rundunar haɗin gwiwar da ke da alhakin murkushe kungiyoyin ta'addancin mali da burkina faso sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger sama To a gaida Sulamu mana barma har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe goma sha biyu da minti kusan goma sha shida da dare yanzu dai gashirin mu na gaba. saka mai wuya. Wannan magana ta katin da ya saya suna ihu da hayagaga akan katin da suka saya to mu mun kadarta mun ga amfanin katin da muka tsaya ka'un da na'u. To ina kira da shugaba Muhammadu Buhari kuɗin nan nawa da na tura a dawo min da su dukkan wanda ka ji yanzu ya fito yana hayagagar cewar a biya shi kuɗin katinsa to iyayen gidansa efcc ta maka musu jan fenti efcc ta je ta ci kwalarsu jama'a muna fata kuna na lafiya kamar yadda muke a washington dc sannan ku da zuwa ga shirinmu na tsaka mai wuya daya daga cikin abubuwan da ke yawan kunnukan idan ana maganar matasan najeriya ita ce zaman kashin wando da yawan su suke yi saboda rashin aikin yi har ila irin wannan zaman banzan nasu ne ake alakantawa da dalilin da yake jefa su a cikin harkokin siyasa da ma wasu abubuwan asha kamar shaye-shaye da yin hannu cikin tashin-tashin da ke yawan barkewa a najeriya ko dai mai alaka da siyasa ko addinai ko kabilanci ko dai wasu abubuwa shi ya samu hawarar yau wacce wakilin na abuja nasiru adamu ya shirya mana tsakanin matasa guda biyu wato buhari yunusu kuma da ya'u yakubu yobe za mu tashi daga zancen dogaron da wasu matasa ke yi akan 'yan siyasa wajen samun abin rike rayuwarsu ta yau da kullum. Hatta hasali ma duk wani dan siyasan da muka je gurin sa za mu kaddamar masa da kanmu ba ma ambata masa mun zo masa da zummar ya taimaka mana ta wani abu sai ko mu fito masa da cewar ya san hanyar da zai ya dora mu sakamakon mu ga kasar nan ta ci gaba har muka yi ikirari muka fito ni kaina na ambaci kaina muka kirkiri kungiya musamman don mu ciyar da kasar nan gaba sakamakon ganin tabarbarewan shugabancin da yake a kasar nan wannan. na yadda ya uda kana da sana'a amma yanzu na ka saki sana'ar ka kama abin da ba zai kai ka ga nasara ba akwai amsar ta gaba har gobe har gobe sana'ata tana nan har gobe duk wanda ya san yaku yaku yobe ba ya san shi ne da bacci ba to a game da tambayar da kai mun a wancan lokaci ina ganin na zo zan a cikin garin nan akwai wata rana ba zan taɓa manta ba ina sauraron wannan gidan rediyo mai albarka na murya amurka sai na ji shugaba buhari a wancan lokaci da yake neman takara ta shugabancin ƙasar nan da bakinsa ina cewa shi talaka ne saboda ba shi da kamfanoni ba shi da kuɗin da zai yi kamfe a ƙasar nan kuma ina da manufa ta taimakawa al'umma ƙasar nan don haka akwai wani tsari da aka buɗo da shi na bos wanda akwai kati da aka fito da shi ake tallafawa in bagana akan cewa ko nawa aka sa a wannan guri bso da ko bso ko nawa aka sa a wannan guri ba wani mutum da zai cire sai shi ike da ikon da zai cire wannan kuɗi ta wannan kafa sai yanzu ma na tuna da na biyo ta nan ofishi boa har na tambaye ka kan cewa ban san ofis ɗin da ake sai da wannan kati ba ka ɗauke ni muka kai ni har ofis ɗin nan na je na yi sai katin nan da kuɗi na na tura wannan shugaba ni a matsayina na buhari nusa kumuri a matsayina na talakan najeriya ban ga wani ci gaba da aka kawo ko kuma wani ayyuka wanda aka kawo min wanda zai tabbatar min da cewa an biya ni wannan na da na tura ba to zan yi amfani da wannan dama da na samu ta kafar yada labarai da na ji nan ne shugaban muhammadu buhari ya ce wannan akawun da ibuɗe kuɗi akawun ɗinsa yake shiga kuma ga manufofin da zai yi na inganta rayuwar talaka har na sa na je na sai wannan kuɗi na tura to yanzu yanzu na fahimci cewa shugaba muhammadu buhari ba talakan ƙasar nan ne a gabansa ba gidansa da iyalansa da yan uwansa da matansa su ne a gabansa to ina kira ga shugaba muhammadu buhari to bayan matarsa iyalan gidansa fa ai su isa a gaba to ina kira da shugaba muhammadu buhari kudin nan nawa da na tura a dawo min da su ah, to ai wannan gudumawa ce buhari ka bayar kaga wanda ya bada gudumawa kuma ba tilasta shi ake ba ba zai faɗi wannan alhaji nasiru aikin jarida kake yi kuma duk abin da ka sani a rayuwa ana yin sa da riba ne to wallahi ni ban gari ba wannan mulki da muke yi a fama da shi a yanzu ba ban ga riban wannan mulki da za a ce wannan kuɗi nawa ya ci ba ni dai ina kira ga shugaba muhammadu buhari wannan kuɗi nawa da ice ba wani mai cire shi sai shi to fa a damun da kuɗi na yawo ya kuma yau me ka ce kawai wannan magana ai abu ne wanda dama ba boyayye bane na gaya maka ko da a baya wannan magana ta katin da ya saya suna ihu da hayagaga akan katin da suka saya to mu mun kadarta mun ga amfanin katin da muka tsaya ka'un da na'u ni ba lokacin da na tashi sayan katin nan ban nuna cewar ban san ofishin nan ba na san ofishi kati ya same ni har gurin da nake na sha in sayi katin nan in tura kuma na ga amfanin kati kati kuma ta yi min rana saboda na jefa kati na ne da zummar buhari ya min alkawari a lokacin yakin neman zaɓensa zai inganta tsaro zai samar wa matasa aikin yi zai bunƙasa harkar noma zai kuma yaƙi cin hanci da rashawa to alhamdulillah dukkan wanda ka ji yanzu ya fito yana hayagagar cewar a biya shi kuɗin katinsa to iyayen gidansa efcc ta maka musu jan fenti efcc ta je ta ci kwalarsu sun ce ba abin da shugaba ya iya in ban da kame-kame ba abin da kenan mu matasa muka jingina a kansa sannan shi da yake ikirarin cewar bai ga amfanin jefa wannan katuttukan nasa ba ina masa ikirarin cewar duk katin da ya jefa daga naira ɗaya zuwa naira miliyan uku in yana ganin zai iya komawa ya je ya tarar ya bincika ni na yi masa alkawari in dai asilan buhari zai dawo ya ci gaba daga kan ayyukan muhimman ayyukan da yanzu ya sa a gaba zai yi su to na kadarta ya zo ya samo ni mu tafi ko gonar mu ta gado zan sayar duk wani abu nawa da ka zan iya sallamar da shi a sanadiyan shugaban kasa buhari da zai dawo ya dora mana daga inda ya tsaya kai a baya da ya maganar tsaro ya ce a kasar nan an kasa samar da tsaro ya gaya min har yau wace gari guda daya wace gari guda daya yan ta'adda suka tada ita babu ita a ƙasar nan a yanzu a wannan mulkin to a gwamnatin baya ba a zan manta ranar 29 ga watan oktoba ba misalin karfe tara inda ka bi hanyar tsakanin mubi zuwa adamawa ka je ka ga dan dazon jama'ar da suka taso suka baro garin su hatta sarkin mubi sanda ya ce ga garin ku yan ta'addan nan suka sauya wa mubi suna muna ji muna gani suka ce madinatul islam kai nasiru dan jarida ne kana da wannan rekod din ka sani an yi haka haka yan boko yan wannan Ta'addanci suka kwace cikin garin baga kai hatta kanta da maturu akwai lokacin da 'yan ta'addan suka kwace ta na wani karamin lokaci to agun ne ma ni ban yarda cewar aiki da hankali da tunanin cewar bai taba bani cewar duk wani abun da ake a ƙasar nan gwamnatin baya gazawar ta ce ba sakamakon kuwa a lokacin da suka zo suka farma cikin garin da maturu sun kwace garin hatta kan shi gwamnan ya tsallaka ya bar garin yau ya kubu eh, eh, akwai ma na ga wasu daga matasa eh, suna cewa in ma kuɗi za su kashe a 2019 cikin magoya bayan buhari kenan za su sake kashewa saboda ya sake dawa ya nuna kana cikin waɗannan matasa sosai ma in ana ciki ma ni ne lamba ɗaya lamba ɗaya sakamakon kuma na gaya maka ban ɓoye maka ba duk wata hayagaga da kaji shi buhari yunusa kuma da yake yi akan wannan katin da ya saya a baya na tabbata burin su ne bai cika ba amma a ya buya ya buya rashin cikar burin su ba komai bane ya ce maka shi baya da wani uban gida shi yana siyasa sa ce nasiru ƙarya ne wannan ƙarya ne ba zan taba yarda da wannan ba cewar ba da uban gida buhari yunusa kuma da mun san shi dan konkosiya ne duk inda zai je da hular konkosiya a kansa yadda ka san tare aka yanko cibinsu da hular konkosiya. dan kwankwasiya ne kwankwasiya yaron buba galadima ne buhari nusa kumriya mun sani ba ba mu sani bari mu ji bari mu ji martani daga to, to alhamdulillah a ah, naji bayanan da yayi a ah, kuma kamar yadda na faɗa a baya ni ba nan da wani ubangida a siyasance tabbas duk inda ka gana za ka gana jajar hula na yadda da wannan amma ina so ya uka sani ba harkar siyasa ce ta haɗa ni da kwankwasa ba ba kuma ita za ta raba ni da kwankwasa ba kwankwaso matsayinsa na matsayina na dan gwagwarmaya wanda nake fafutukar ganin cewa talaka ya samu dan abin da zai dogara da kansa ko kuma in naga ana take masa haƙi akan wasu abubuwa da suka shafi rayuwarsa in tsaya sai inda karfi na ya ƙare dukkanin wani manya-manyan da suke arewa waɗannan ka gaya min mutum jarumi wanda yake kaman kwankwaso a matakin wanda irin shugabancin kasan nan zuwa wanda iya gwamnoni daga arewacin kasar nan zuwa yanzu ka gaya min wanda yake fafutuka don talaka ka gaya min irin kwankwaso kuma ina so ka sani cewa sanata rabiu musa kwankwaso jagora ne wanda dukkanin ƙasar nan ba mu da jagora irinsa kuma ina so ka sani cewa sanata rabiu musa kwankwaso ba wai ina kara muradi na wani bangare na ƙasar nan ba ne ba inda sanata rabi'u musa kwankwasa za a ga ya ga an samu hatsaniya a ƙasar nan bai je ya yi ruwa da tsaki wurin ganin cewa ya saisanta wannan matsala da take faruwa ba kuma ku yan buhariya ku yan buhariya ina so in gaya muku kuri'an talakawa ina so in gaya muku me ya kai shi ina so in tabbatar muku da cewa ina so in tabbatar muku da cewa duk kasar nan duk Najeriya ce shugaban kasa Buhari a baya ya yau ina zuwa ina zuwa na ai shi haya gaga yake ce haya gaga yake ni dan Buhari haya gaga yake ai na barka ka gama maganganunka ai na barka ka gama maganganunka na baka dama ka bani dama in faɗa abin da yake cikin zuciyata eh amma an kai kuskure dole a maida maka a nuna maka cewar kuskure ka bari sai an baka dama sai ka warware eh, abin da nayi sai ka bari ka bari a baka dama ina so ka sani cewa dukkanin ministocin da shugaba Buhari ya nada a yanzu wallahi ba wanda yi masa aikin da injiniya sanata Rabi'u Musa Kwankwasa yi masa a faɗin kasan nan ina so ka san wannan ina so ka sani da masu saurare sanata Rabi'u Musa Kwankwaso mai gidan shugaba buhari ne a siyasance ka yadda da wannan wannan magana ta ka ba ta ji ba za ka iya gaya mun ba a yi zaɓe za ka iya gaya mun ba mu gani ba kai mun gani ya uya kubi obe ya uya kubi obe ka saurara ka bayan buhari ya gama Ka saurara ai na, sai ka tambaye ni me dalili ka tambaye ni me dalili ya ka ai aina gaya maka shekara ta kuma na gaya maka a siyasance a siyasance a siyasance sanata in musa So, mai gidan buhari ne sai ka tambaye ni dalili ka tambaye ni dalili To gaishe ku. To a shiri mai zuwa na rana wato yawan Allah ya kai mu a wannan lokaci muhawarar za ta zafafa kan akidojin Buhariya da kwankwasiya ne tsakwaran su. Inda za mu je yadda matasa suke kallon bambancin shugabannin guda biyu nasu na siyasa da suke goyon baya. Da haka muna fata za ku kasance tare da mu. yanzu muna godiya ga shi wakilin namu nasiru adamal hikaya da kuma bakin nasa kuma a madadinsu duka ne ne aliyu mustapha sakwata a washington dc sai an jima. To madalla a gaida Aliyu da tawaggasa kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga alheri ta damar da takaitattun labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kare kada kuri'a da ta samu goyon bayan kusan dukan 'yan majalisar jiya litinin na amincewa da daftarin da zai inganta matakan da ake ɗauka dangane da matsalar 'yan gudun hijira da ake fuskanta a kasashen duniya. amurka da ƙasar hungary ne kaɗai ƙasashe biyu da suka kaɗa kuri'a kin amincewa da daftarin yayin da ƙasashe 181 suka goyi baya jamhuriyar dominican da eritrea da kuma libya sun ƙauracewa kaɗa kuri'ar a cikin jawabin ta bayan kada kuri'a mataimakiyar babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya amina mohammed ta ce ƙudurin ƙasashen duniya ne na tashi tsaye su ɗauki matakan tallafawa 'yan gudun hijira a samu hanyar shawo kan matsalar da za ta kare mutuncinsu a samar musu makoma mai kyau a kuma fahimci hakkin da ya rataya a kan ƙasashe na kare su da kuma goyon bayansu wani wakilin taliban wato wakilan taliban sun gana da jami'an amurka jiya litinin a yayin da ake kokarin matsa lamba a kawo ƙarshen yakin afghanistan na tsawon shekaru goma sha bakwai an yi zaman tattaunawa ne da pakistan ta shirya a daular larabawa nan da nan ba a samu jin ta bakin jami'an da suka shiga wannan tattaunawa ba to madalla masu raro a nan maka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu kamu wasu rahotanni ciki har da rahoton wato zanga-zangar lumana da kungiyar ta manyan ma'aikatan jami'o'i sani suka gudanar domin neman wasu bukatunsu ga gwamnatin tarayya. yanzu a madadin alheri grace abdu wadda ta taya na gabatar da shirin da kuma hiro dodo ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau jimmy cook nisar fil hashin kuma ke cewa sai mun sake haduwan anjima kaɗan da hantsi salamu alaikum Le monde aujourd'hui.